بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما رأي داك سنيو جمعة كما أشرن دا دقايا قوة ربيع الثاني أولا شكرا تدبو إير تلاتين دا دا بيار أشرن دا دبيار daidai بيو شكرا تدبو بيو دا قوم شا 2014 miladiya muna gabatar da tafsiri ne a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakungu cikin garin mina a duk rana irin wannan rana ta juma'a to sai da yau rama mai jan baki da malam isa zubair bai samu jin daɗi ba kuma ba zai samu zuwa gabatar da karatu ba tsorakatun da rana ce ta tafsiri kaga sai mai tambaya ka abin da ya shafi ƙur'ani kenan da izinin allah maɗaukin sarki mai tambaya na farko yake cewa Karshen sura da muka tsaya a makon da ya gabata suratul muddathir ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfira me cice ma'anar wannan kalma huwa ahlu taqwa shi Allah shine wanda ya cancanta a ji tsoronsa wa ahlu maghfira kuma shine ma'abocin gafara fasara ta fito ko to masha Allah shi kuma mai tambaya na biyu yake cewa fana Allah ta'ala kalla innahu tazkira kalla harfi ne na rada tsawatawa ana tsawata musu da cewar su sani fa innahu lalle shi alqur'ani tazkira gargadi ne wa'azi ne faɗakarwa ne isa aka ƙara sai gaba fa man sha'a zakara wanda ya zaba ma kanshi ya ga dama ya dauki wa'azin da ke ciki shi kuma wani yana neman fassarar innaha la ihdal kuba lalle ita wannan azabar ɗaya ce daga cikin manya-manyan abubuwa na azaba masu girma ba wa ita ce ƙarshen azaba ba ɗaya ce daga cikin manya-manyan azaba sallallahu salamatu wal afiya shi kuma wani yana tambaya ne a kafanin Allah ta'ala da ke cikin suratu Muhammad da Allah ta'ala yake cewa fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqab Allah ta'ala ce fa idza laqitum allatheena kafaru kuma idan kuka haɗu da waɗanda suke kafirai ana fagen yaki kuka haɗu da su kun fito kare musulunci sun fito kare kafirci fa darbar riqab to abin da yake shine dukan wuya kaga darb masdar ne ma'ana fadribur riqab ku da kiwayensu sai aka ce haɗuwar taku dukan wuya ne ma'ana tunda an yi amfani da masdari ya ma fi karfin fi'ilin kenan mana fadarbar riqab to ba abin da ya rage sai fille musu kawuna hatta idza askhantumuhum har lokacin da kuka danke su fa shuddul wasaq sai ku tsananta daure su ku daure su gangam idan kuka daure su suka dauro to fa imma mannan ba'adu to bayan hakan kun ga dama sai ku sake su ku ce kun yafe musu wa imma fida'an ko kuma su fanshi kansu su ba da kuɗi kowa ya bada da kuɗi ko gwamnatin su ta bada da kuɗi tsafan shi kansu hatta ta tsara harbu a uzaraha hade yaki ya kwaranye komai ya natsa yana tambaya akan abin da ya shafi suratul ma'arij da ubangiji subhanahu wataala ya ce yawma yakhrujuna min al sira'an ka'annahum ila nusubin yushidun Allah ta'ala yake cewa yawma yakhrujuna min al-ajdath ko yukhrijuna ranar da za a fitar da su ko ranar da za su fita min al daga kabarin rika al'ajidas ne kabarruka ka annan za a gansu a guje kamar kace su ila nusubin kamar zuwa ga wani abu da aka yi ajiye ne yufidun suke gaggawa fil a guje kamar an ajiye wani abu ta an ce ana neman wanda zai yi na ɗaya haka za ga mutane gaba ɗaya a farki bala an filla a guje wai gudun babbalake in ji ba wuce nasu allah salamatu lafiya. wannan shi kuma wannan yana tambaya ne akan faɗin allah ta'ala da yake cikin suratul maryam قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل ياك وانا النبي ما درجة كتي من كان في الضلالة duk wanda ya kasance a cikin bata kaga fi azarfiya kenan ko duk wanda ya kasance yana cikin bata mu ko ku falyam dudulhu rahmanu madda to Allah ya ƙara dilmiyar da shi su ce amin kun gane wannan da ke ko yawa wani shine kalubalantar da ubangiji subhanahu wata'ala yayi ma kafiran makka a lokacin da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari yake kiran su zuwa ga tauhidi su kuma suke ban karewa suke cewa a tafau ba haka ba har ma suke ganin shi ba a kan gaskiya yake ba kuma ya faɗa da wurare da dama wa inna au iyakum la lahudan hudan aw fi dalalin mubin wa inna lil au iyakum ko ku la ala hudan to akwai wanda yake kan shari'a au fi dalal mubin akwai kuma wanda ke kan bata mabayyani to shine a suratul maryam yace kul man kana fi dalala duk wanda ya kasance yana cikin bata falyamdud lahu rahmanu madda to Allah ya kara batar da shi to kaga in da gaske suke yi su akan shari'a suke ba su ce amin ba kuma makamanciyar irin wannan ita ubangiji subhanahu wataala ima nasara a cikin suratu al-imran والنوى وفد من جران ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين aga wannan mubahala kenan irin ta ke kuma kaga wannan annabi salama da kiristoci wacce annabi salama da mushrikan larabawa sai kuma wacce annabi salama yi da yahudawa a madina abin nan cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin qul ce in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisa ka ce idan gidan lahira da ke wurin Allah ya kasance naku ne kuku kadai fatamannaw fatamannaw abin nan قل إن كانت darul الدار الآخرة عند الله خالصة min duni nasi. fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin ko ce a mutu in daga sai ko ce a mutu kawai in dai haka ne to mutuwa ta zo su faɗa din mana in ba su ga sun mutu ba alhamdulillah dai mun shiga na fassara ma ayyaka ko qul man kana fi dhalalati lahu arrahmanu madda shi kuma wani yana tambaya mun sake da cikin suratul ma'arij yubassarunahum suna ganin juna yawaddul mujrim fandararre wanda bai bi tafarkin Allah ba bai bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala wa sallam ba yana fata a wannan ranar da za a ba shi dama ya fanshi kansa da 'ya'yansa wa sahibati wa akhi da matan shi da dan uwansa inda za a ba shi dama ya ɗebo matan shi da 'ya'yan shi da duk abin da ya mallaka ya bayar fansa shi ya wuce yana wannan ina ma a ba shi wannan damar Allah ta'ala ce ina yake cewa cikin tsoron da muka kammala waje lahu malan kuma na sanya mashi dukiya mamdudan wadatacciyar dukiya yalwatacciyar dukiya shimfiɗaɗɗiyar dukiya yake cewa yana tambaya a cikin suratul munafiqun fadan Allah ta'ala da yake cewa aya ta ɗaya zuwa ta biyu ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون الله تعالى يكتشوا إذا جاءك المنافقون كما إذا منافقين سكزورنك قالوا سيسجي نشهد إنك لرسول الله muna shaidawa tabbacewar kai manzan Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ya san cewar kai manzan shi ne wallahu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida cewa lalle ilalla munafikai ƙarya suke yi ittakhadhu aymanahum sun riƙe rantsuwa su ayman jam'i ne na yamin an ce yamin shine rantsuwa ayman rantsuwoyi sun ɗauki rantsuwoyin su in ka lura suka ce Allah ta'ala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah mun shaida wallahi kai manzon Allah ne sun yi rantsuwa ko ba su rantsuwa ba sai Allah ta'ala ya ce ittakhadhu aymanahum sun riƙi wannan rantsuwar da suke yi junnatan a matsayin garkuwa da za ta kare su kada a taɓa jininsu saboda za a dinga lissafa su cikin musulmai fasaddu an sabili sai suka kange mutane daga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala innan sa'a ma kanu amalun lalle su ya munan abin da suka kasance suna yi to alhamdulillah barakallahu yake cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara fahazamuhum bi idhnillah wa qatala Dawudu jalut yake cewa shin ya nuna kenan shi annabi daud alaihi salatu wassalam yana cikin jama'ar talut ko ko shi na tashi kisa daban ko bai ta ci tambayar ba a zahirin qur'ani ya nuna shi annabi daud alaihi salatu yana cikin jama'ar abin yana cikin jama'ar ya fito yakin nema tare da talut talut shine kwamanda din wa qala lahu nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika ka fahimci wannan da ke ko shi yasa kuma to yanzu a wannan lokaci ne yake karkashin talut eh yana annabi ne ko ba yana a ayin ma ta nuna fa hazamuhum bi idhnillah wa qatala daud jalut wa atahu allah yawa a gani ke so bayan wannan ne bayan da annabi dauda ya kashe shi ne ya kashe shi sai waɗannan suka biyo baya Allah ta'ala ya kan kame da waɗannan duk da cewar wannan ya yi Allah ta'ala ya san yi sababi ne amma dama Allah ba wani tsunzugurin ibadan mutum ce kawai za ta sa Allah zama da shi annabi ba <laughs> ballahi ya ji ya kai matsayin wanda ya fi annabi a uzbillah ka lura da ke ko a gano na kisa dai tana akwai annaba ba annabi Musa kenan inda Allah ta'ala farkon kissar alam tara ila malai min bani isra'ila min ba'di musa alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu lin nabiyyin lahum aga min bani isra'ila min ba'di musa duk wanda ya zo ne bayan shudewar annabi musa alaihi salatu wassalam ka ce ka kawo annabawa ukun karshe ka lura ce ko ba za ka ce annabi musa da annabi isa da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba domin tsakanin annabi musa da annabi isa akwai annabawa ba wai akwai annabi ba akwai annabawa masu tarin yawa tunda hatta wannan ma ya nuna mana kenan annabi daud ya zo bayan annabi musa to tunda annabi daud ya zo bayan annabi musa kai tsaye annabi suleiman eh tunda wa suleiman daud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وجينا من كل شيء ونقال ونقول سنقع النبي زكريا قع النبي يحيى inda kaga annabi zakariya ai shi ya raini na na maryam jatumar annabi isa alayhi salatu wasalam kuma irin abinda annabi zakariya ya gani ne na karama da ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama abin nan siddiqa ummun nabi siddiqa abin nan wa ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am jatubar annabi isa alaihi salatu wassalam aka haka ne addu'a ya roki Allah ta'ala da ya bashi da kuma ya bashi da annabi haka kuma ayar suratu ma'ida ta nuna inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyuna a ganin da akwai annaba da yawa da suka zo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan kuma didi gwargwado kullum lizamtar abin da ya shafi karanta wata alkur'ani mai girma shi zai ringa tara maka kisoshi da karantarwa ta sunna ingantacciya tsaftatacciya sai ya zamana kullum kisoshi da labaru da tarihi idan kullum kan lizamci tarihin qur'ani to za ga tarihin ka ba waro da juna na shi kuma wani yana tambayar ayoyi ne cikin suratul qamar aya ta farko fa kaifa kana azabi wa nufur ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ubangiji subhanahu ala yake cewa fa fa kana azabi waɗannan da aka ambata baya domin an kawo kisoshin annabawa da dama a cikin suratul kamar kuma kusan kowace kisa sai a rufe ta da haka fa fa kana azabi to ya gargaɗi ya azaba ta ta kasance wa nuzur da kuma manzanni da na turo masu gargaɗi da ake wannan tun da kisar bayan gama sai a faɗi wannan ga azaba ta zo kuma azaba da ta zo musu ba ta zo musu haka kawai bane ta zo musu ne bayan an turo da annabawa an turo da masu gargadi sun kibin annabawa sun kibin masu gargadin sai Allah ta'ala ce wala qad yassarna alquran haqiqa mun sauke alqurani wallahi mun sauke shi ah, abin nan yake cewa litubashir fa in yassarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqin wa tunzir bihi kuma ludda wala kadai yasanna alqur'ana haqiqa mun sawwaki alqur'ani zikir domin gargadi fa hal min muddakir shin akwai wani mai daukan gargadi domin idakara isran shi iztakara ne sai aka idgham aka ibdal kai fa hal min muddakir akwai mai daukan darasi akwai mai daukan wa'azi wa'azin qur'ani wa'azi ne mai saukin gaske da an yi wa mutum inda yana da kyakkyawar zuciya zai gane kun gane wannan da ke ko yake ce a cikin suratul qalam suratul nun kenan fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa inna balawnahum kama balauna ashabal jannati iz aqsamu la yusrimunha musbihin wa la yastafnun fa tafa alayha taifun min rabbik wa hum na'imun fa asbahat kasarim fatanadu musbihin an ghudu ala harfikum in kuntum hadde karshe Allah ta'ala yake cewa inna balawna lalle su waɗannan da muka ambata mun jarrabe su kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ma'abota tafkekiyar gonan nan kekiyar gonan nan su ya su yake mutanen ma kekiyar gonan tunda su waɗannan dai an riga an san su ne ku kufaru makata da duk wani kafiri da biyo bayan su ba wai ya taƙaitu ga ku kufaru makata ba kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi ma'abuta wannan gona iz aqsamu lokacin da suka rantse da Allah suka yi rantsuwa tsakaninsu la munnaha wallahi sai sun tafi da asusuba eh, sun kwashe kaya sun yanke shi duka musbihin da asusuba wala nuna ba su istisra sun ce insha Allah ba ana haka kuwa ba sun ce da asuba ba haka kafin asuba fa tafa alaiha taifun min rabbi sai wani mai kewayawa ya kewaye daga wurin ubangijinka shikenan kawai sai kona ta babbaki gaba ɗaya mala ta zama gatanan to ga bululu baki kirin har lokacin da suka zo wucewa ma suka wasu suna ce a sun bace wasu suka ce su bace ba ina fatan abin nan yana tambayar ƙarshen kissar malakatu saba ƙila laha sai aka ce da ita ita sarauniya birnin saba ce fa sarauniya ce tana da fada fadar makare take da tsaro Ma duk inda aka ce maka fada ka san akwai kayan alatu akwai kayan karau akwai kaya na burgewa to har dai ta musulunta ta zo ta amsa kiran annabi suleiman da da'awar shi da komai ta ɗebo mutanen ta suka to da su ta zo kila alhasi aka ce da ita udkhulu sarh shiga sarh asar wani irin wani irin abin nan ne fili ne da aka rarake kasan Kasan yana makare da ruwa aka kawo gilas aka shimfiɗa a sama gilas da aka shimfiɗa shine matsayin abin na wannan tars din da sai yanzu duniyar duniyar ake gana an kai ci gaban da aka haka kaga yanzu in kai taka tashi ba za ka ga abin da ke kasa ba to in gilas ne fa to yanzu kana ganin wani gilas za a sa a shimfiɗa mutum ya taka ya wuce eh? <laughs> to haka aka cire ta bayan ta zo an tarbe ta aka ce kilal hada khulisar falan mara atu lokacin da ta ganshi hasibatu lujja sai ta tsammanin ruwa ne mai zurfi domin tana ganin ruwan mala ga ruwan na ita ba ta tsammanin a to ai riga an sa glass ba za ta tsammanin ma akwai wani abu a sama ba la ilaha illallah ta zo ta fadar ka san wani sarki in ya ga wani sarki kun fahimci wannan da ke ko ah, hasibatu lujja ta kashe fad an sa kaiha sai ta yaye makyangamata ta yaye kauri kayan kai tunda ta ɗaga haka kamar ka ce ta ɗan ɗaga kawai dai tana ɗan ɗaga zani zai wai ita kama ta yi shirin za ta shiga ruwa amma dai kada a ce mata dai kata ce ya za a ce ta shiga ruwa a ce ta yi ƙawanci misali <laughs> sai ta ɗan ɗaga haka ka gani mata mai yawa ba ko sai ta ɗan ɗaga za ka ce mata a ai ba wai ƙala innahu sarhun mumarradun min qawarir shimfadadde ne na abin nan na qawarir na tangaran na qawari shimfadadde ne so ba wai za ta ɗage ba wai ruwa za ta taka ba ba ruwa a wurin kawai so da taka ne ta wuce wai wannan fata taka ne ta wuce ma da aka shimfiɗa ne ba ga wani tamfal ake kama wasu yanzu jaba ake shimfiɗa musu daga inda jirgi zai ajiye su zuwa zuwa inda za su shiga to shi fa na zamana na musulman sarh irin wannan ne to kaga yanzu ba a bamu labarin in ta shiga falon da za a tare ta za ta dan huta mai kuma a ciki ba in dai aka ba da labarin wannan da ke waje shine haka to kuma me labarin abin da ke ciki hmm, fadar annabi suleiman kenan alayhi salatu wassalam shi kuma wani yana tambaya cikin suratul anbiya fada Allah madaukin sarki da yace wa Dawuda wa Suleiman iz yahkumani fil harf إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وبنجي سبحانه وتعالى كاي الله شيني الله واتو أدك لوكة لمتن ya rike karantawar musulunci ita ce karantawar shi wallahi ya huta kuma kar ka ɗauki wannan wai a babin tsarki da alwala kun gane kusan da yawan ake batun musulunci sai a ɗauka tsarki da alwala ne ba a daukan ya shiga kowace irin rayuwa Allah ta'ala ce wa dahu da Suleiman kuma annabi Dawud ka ambata musu labarin annabi Dawud da annabi Suleiman wai dawa wai uba annabi Dawud shine uba annabi Suleiman shine da iz yahkumani fil harf lokacin da suka yi hukunci akan abin da ya shafi gona iz nafashar fiye ganamul qaum lokacin da abin nan dabbobin waɗancan mutanen suka balle suka zo sun balle ne da daddare shine kuma sun balle ne da daddare domin ƙa'ida ita ce idan dabbobin mutum suka balle da daddare idan dabbobi suka yi barna da daddare to mai dabbobi shi zai biya in suka yi barna da rana ba ruwan mai dabbobi a to mai da rana mai gona shi zai tsara gona shi da daddare kuma mai dabbobi ya tsara dabbobinsa annabi da eh sai ake hukunci shi ne izina fasa fi wa kunna li hukumin shahidin mun kasance kuma a halarce a wannan hukuncin da suka yi da annabi dawud alaihi salatu wasalam i sai annabi uba kenan sai annabi sulaiman ya ce yana da ta cewa shi Allah ta'ala ya ce fa fahamna ha sulaiman sai muka fahimtar da annabi sulaiman a ciki kar ka lura kar ka ce to kuma shi annabi da kuma ga a wa kullan atena hukuman wa ilma su mun bashi hukunci da ilimi wasa khanna ma a daudar jibal mun hore ma annabi dauda kuma duwatsu idan annabi dauda ya ce subhanallah sai gaba ɗaya duwatsu su ce subhanallah in ya ce walhamdulillah sai duwatsu gaba ɗaya su suna tasbihi ne da tasbihinsa eh ka lura da ke ko dan karkace annabi sulaiman ya a to kuma ka duba ga shi ma abin da yi nan a karantar da to shi zai kuka ga in fara maganar na ce kullum mutum ya zamana ya mai da hankali akan abin da ya shafi karantarwa ta qur'ani shine ga abin da yayi Allah ta'ala ya tabbatar da ya fahimtar da annabi Sulaiman hukunci to amma kuma kan ga annabi Dauda yayi kaza ka ce kaza ka a sai kuma Allah ya ce fudo maka falalar annabi Daud tun daga na haka yake ta lissafawa وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم كل نحسنكم ko توسنكم من ko فهل أنتم min ba'sikum fa hal antum samu to samari zan ce ko ɗaliban ilimi ko dai wanda suke hangen ilimi daga sama a ta musu a ce da malam wani da malam wani wani karatu ana yi ko ba yi a ce da wani da wani wani fi to kai a cikin su wa kafi ko shi a cikin su ya fi idan zin da kaga ana cewa da wani da wani a cikin su ya fi ko dole ke an sa in ɗaya ya zama shi ne ɗaya ɗaya zai zama to shi yanzu su a cikin su da suke musun waye na uku waye na hudu ka za ga ana ta magana malam ana ta magana tsakanin wannan malami da wannan malami ya fi wannan ba malam kullum muna ta maimaita malam shi ya san malam da kana duk wannan magana da zaka samu wani nasi guda wani fitaccen malami wanda yake duniyar malanta ta ta aminta da malantarsa in shikenan ka huta amma ka gane ta gaddama malam wani fi wani wala me fa'idar a cikin wannan ba wata fa'ida akan wannan sallallahu salamatu lafiya yana magana a cikin suratu yana magana fadin Allah ta'ala cikin suratul nan bal daraka ilmun fil akhirah ko bal adraka ilmun fil akhirah bal idaraka ilmun fil akhirah bal idaraka ilmun ilmun su ya bugu ilmun su ya ci karo da juna ilmun su ya samu tangarda fil akhirah dangane da wai lahira akwai ta ko babu <laughs> amma na suna cikin su to su ba su da akwai tashin alkiyama ba an buga masa dalilai an buga masa dalilai sun hayyare sun dumauce su kullum dalilin su in dai akwai alkiyama to a tayar da iyayensu da suka mutu shekaru aro aro su ne dalilan su kawai ba ma ni qurunul ula to me ina labarin mutanen farko su a da to wasu an gaya musu cewar a duniya za a tashi alkiyama yanzu za a yi su bari sai lokacin da Allah ya kayyade za a yi mana kullum su ce mata hazal ma'adu wai wannan alƙawarin da ake yi wai yaushe zai zo to shine bali daraka ilmun bil akhirah abin nan ilimin su ya ci karo da juna suna shakku akan abin da ya shafi lahira nam balon balon fi shakki ha su suna cikin shakku akan lahira min ha amma suna makance ba su yadda da in an mutu za a tashi ba nasallahu salamata wal afiya shi kuma wani yana tambayar da kisar annabi dawud alayhi salatu wasalam da ke cikin suratul dawud suratul sad da Allah madaukakin sarki yake cewa إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم إلى بعض إلا الذين أو قليل منهم farkon kisar zai fi da in ka koma baya kaɗan وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إن هذا أخي لو أخي يقول خصمان بغى بعضنا على بعض فأكم بيننا بالحق ولا تشفت وهدينا إلى سواء السبيل إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة الله تعالى يكتب وهل أتاك نبأ الخصم يا ون النبي من درجة هل لا بارن ما سوه سوما غدابي يا زومك إذ تصور المحراب lokacin da suka ƙetara ma annabi dawud mihrabi mana suka je ma annabi dawud a lokacin da ba lokacin ya saba tarban baki ba a lokacin da baya abin nan ba a zaton shi ba ba a tsammaninsa ba suka je mai kwatsam sai ya gansu kullum da ke kuto ne suka kanu a ne eh, suke cewa hasmani ba ga ba'adu na ala ba'adu mu masu husuma ne ɗayanmu ya danna ɗaya kuma kai hukunci a tsakaninmu da adalci karka banna karke zalunci karka kafa ta zame karke wani abu wannan shi ita ce shimfiɗa da suka yi sai suka karanta ƙarar inna haza akhi sai ɗaya ya ce wannan ɗan uwana ne tun da masu biyu ne ɗaya sai ya nuna ɗaya ya ce wannan ɗan uwana ne lahotis yin wa tis'una na'aja yana da tinkiya guda 99 wani yana ajatun wahida ni kuma na da tinkiya guda daya a kafin niha sai shi mai 99 ce in bashi wannan guda eh? wa wa'azzani fil khitab ya ta mun magana ya ta rurutani ya tura ni wurin yaki qala laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni aji sai annabi daud alaihi salatu wasallam yace hakika ya zalunce ka akan tambayar tinkiya ka kwaya ɗaya da i akan ya ƙara akan tumakan da yake da su kuna ji da kyau ko laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni aji wa inna kathira min al khulata mafi yawa daga cikin masu hulɗa da juna kaji hulɗa da juna khulata kamar wanda kafira min falata khulafa la yabghi ba'dhum ala ba'd lalle mafi yawa daga cikin masu hulɗa da juna ɗayan su yana kokarin danna ɗaya sai dai kaɗan ne daga cikin su lalle zina amanu wa amilu salihati wa qalilun mahum sai waɗanda suka yi imani suka yi kuma ayyuka na kare kwaɗai kaɗan ne daga cikin su to tambaya ta anan ita ce annabi dawud alaihi salatu wasallam mai hukunci ne kuma da muka ambata a cikin suratu al-anbiya a nan da mai na farko ya karanta ƙara sai annabi dauda iyaya sai hukunci bai saurari wanda ake tuhuma ba isa Allah ta'ala ya ce wa fanna daudu annama fatanna sai annabi dauda ya tabbatar cewa mun mai jarrabawa ne ya fahimci jarraba shi makai kamata itin da ya tambayi wannan ya faɗa mashi kissar kun gane wannan da kyau ko ya faɗa mishi kara to ya kamata ya ce ya tambayi wanda yake kara ka ji abin da ɗan uwanka ya faɗa ya ji daga bakinsa kafin ya yanke hukunci amma sai ya hukunci kafin ya ji daga bakin bai ma ji daga bakin wanda ake tuhuma ba me hukuncin laqad zalama ka bi su'ali na ajtika ila ni aji maimakon ya tambaye shi ya ce ka ji abin da ɗan uwanka ya ce me za ka ce wannan ita ce kisar to amma labarukan da ake turawa ai annabi dauda alaihi salatu wassalam a billahi minash shaitanir rajim yana da mata 99 ya ga ko ku taba ji wannan kisar ba eh ya ga a billahi magana ba za ta faɗi ba shi kan shi mai bada kisar ba zai taba yarda a faɗai a faɗi kisar ga malamin shi da ɗalibin malamin shi ba a ce malamin shi ne yake da mata sai ya ga matar ɗaya daga cikin ɗalibansa a faɗi wannan kisar ba zai so ba to kuma ina ga ina ga annabi daga cikin annabawa kun gane ko saboda haka ibnu kasir ya ce ba za mu iya kawo kissa ba gaba ɗayan ta ma shi ya tsarkake littafin shi ma da cewa ba zai kawo kissar ba kaga wani yakan kawo isra'iliyati ne sai ya mai da martani akan ta shi ibnu kasir ma ya ce ba zai kawo ta ba ma saboda wani isra'iliya ne wani isra'iliya kuma babi ne mai girman gaske a bangaren tafsiri musamman abin da ya shafi kissa musamman in aka zo kan kissa sai ga har ma an tafi daga karanta an fita daga karantarwa qur'ani baki daya wani lokacin ka ga an yi dawa a ganin ko saboda haka akwai isra'iliyar wanda yake sun santa da qur'ani sosai da sosai kamar irin wannan misali kamar dai sauran sosai da yawa a wuraren tafsiri mun sha maimaita ire-iren su kamar kisar iwaja da aka ce kamar nan ta yi da muka yi ce wadda aka dufa na yi waje gaba daya shi ruwan ma iya ma'alwale ya zo mai ma'alwale shi ne idan sawu ma ya saba matar shi a wuya sai ya lalaba kifi ya lalaba kifi in ya kama sai ya daga ya nuna in ya daga shi dab da rana yake saboda tsawon shi in ya gasu sai ba matar ta ci amma daga karshe da aka gama dufa na sai mata ta ce mai taɓa yi mata wai ana wa'azi ne domin wa a dinga nuna maza cewar mata suna da butulci <laughs> kamar da ke ko tuna musu sunan shi imam shokani da ya kawo kisar a cikin suratul ma'ida sai ce ita kanta kisar tana warware kanta domin waɗanda suka kawo kistar sun tabbatar da cewar iwaja arni ne kafiri ne to gudun da kafiri ne annabi nuhu alaihi salatu wasallam ce ya rabbi la tadhar al ard min al kafirin da yara innaka innaka anta dharmu yudillu ibadak wa la yaridu illa fajiran kafara daga da za ga wasu wurare duk da su ake ta cika littafan tafsiri kamar kisar annabi suleiman a ce yana da zobe ya mallaki duniya da zobe isa ya ga ana ta bi masarakuna hatimin annabi suleiman na mulki samari kuma hatimin annabi yusufa na farin jini ko ba haka yake ba to za ga duk waɗannan abubuwa ƙida ce da ake ganin annabi yusufa wani maganin farin jini wani asiri yake da shi duk wanda kai ya ce zai ba da maganin hatima annabi suleiman ya nuna kenan akwai nau'i na tsafi da ya kwatance a zuciya ko hatima annabi suleiman to shi karo da bashi da hatimi ko dan shi an dillo da shi cikin ƙasa tambaya yake yi faɗa Allah ta'ala innal na yunadunaka min wara a hujarati aktharuhum la yaqilun cewar sahabbai ne ko ba sahabbai bane nace hala ya ji tafsirin shi'a sai ce ya ji wani yana cewa kaza kaza kaza kaza yake cewa sahabbai ne ba su yi manzo Allah salama biyayya ba uzbillah nace muku ai tsinane ne yake tsine ma sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma cewar tsinanne ne wannan ba zagi bane saboda me saboda Allah ta'ala ce ne tsinanne ne kuma babu yadda za ka fasara mal'unin ba haka ba tsinanne ne la'anahu Allah Allah ya tsine mishi da kan mutum ya kai ga haka sai ya yi haka musallar salamatu lafiya mutum bawa ne a wurin Allah to tun da bawa kake a wurin Allah shi ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda zai ladabta da kai kar ka manta fa waye afdalu khalqillah sallallahu ta'ala sallam wa Allah ya fi so a halittarsa amma ya tura malaika ya karbo ransa eh sai ka ce ba ya san sha'uz billah wannan ayar waqtiha ce innal ladhina yanadunaka min wara'il hujurat lalle duk waɗanda suke kiran ka ta bayan kofa ba su yi hali na sauran mutanen ba ai sallama ake yi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daya sannan kuma kamanta karkamanta su waye mutanen karkara ne mutanen karkara ne karkama ka lura da kyau a birni ne mutum sai ga yana ta binka da sauri yana wa na gaban ka ishara ya tsaye da kai amma in a karkara ne sai ka ji kawai ya danna mai ihu kawai su ɗabi'a su kenan ce ne da ƙarfi a kawai ta wani da ke ko ko kusa da gina shi ya ce bole ya kogi kawai sai hankali to irin wannan ne Allah ta'ala ya ladabtar da su Allah ta'ala ya ladabtar da su kenan ya ladabtar da su to amma mutum ya zo ya dauki ayar wai yana zanga zanga yana innal na dunaka min wara al hujarat aktharuhum la yaqilun haka fa mutum bai yake bin titi ba yana a gani so saboda haka dama wannan yana neman duk inda za a faɗi ya kai ƙarshen ayoyin mana in ya kai ƙarshen ayoyin ba zai faɗi haka ba to amma kar kamata dama iya na aka koya mai kai inda zaka tambaye shi ma a wata sura aya take Allah bai san wata sura take ba kar ka ce wai aya ta nawa ce a a wata sura take haka kawai aka lakana mai ka ce ka ajiye mai naira dubu ya kawo ma aya ɗaya kafin haka aya ɗaya bayan haka sai ka haɗa shi da aiki iya nan aka koya mashi mun sha faɗa a darussa na aƙida na karatu ta kadaki Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi daga addinin shi'a yana neman bayani na asbabun nuzul na saukar ayar ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin amma duba ba ka saurari tafsirin dan tatsini bane ko to shikenan kasan ya yawaita cewar ana cewa zaid ibn harifa zaid ibn harifa ana kiran zaid ibn muhammad zaid dan muhammad saboda annabi muhammad sallallahu ta'ala manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya rike shi yayi tabanni din shi ne ya mayar da shi a matsayin ɗansa shine tabanni ya mayar da shi matsayin ɗansa to tun da matsayin ɗansa ne uba yana auren matar ɗansa bai auren matar ɗansa to sai Allah ta'ala ya katsa wannan abin ya ce babu shi ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah kowa a kira da sunan babansa shi ya fi zunzurutun adalci a wurin Allah a kira da sunan babansa kawai baban shi ibrahim sunan shi muhammad sai a ce muhammad ibrahim sawa'un baban yana da rai ko ya mutu da ko kai kake rukonsa kake rukon dan yayanka ko dan kaninka ko dan yarka ko dan kanwarka ke sa ke duk a takardun shi ka sanya mai da sunan baban shi kun gane magana ko shine ud'um li aba'in huwa aqsatu inda Allah da dan aure da ta yi aure sai ta sai ta sa sunan sai ta sunan ta sa sunan mijinta an sau rabu kuma ba a rabu ne an an rabu kuma a sake canza suna da ana kiranta Zainab Ahmad kuma wata rana a ana kiranta Zainab ibrahim aga ta tuna makanta inda tun barko ta yi da sunan babanta da ba wanda zai san sun rasu da mijin sun rabu da mijin ko su rabu batun da shi uba ba a canza shi ya rasu ko yana da rai shi ne musulmi ne ko ba musulmi ba saboda haka sunan shi ibrahim sunan baban shi timoti shikenan ibrahim timoti shikenan ana canza uba ne babu ibrahim timoti shikenan na nasallahu salamatu lafiya allah ta'ala ya tsare mu to wannan sai Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum annan muhammad sallallahu bai kasance uba ne na wani mutum daga cikin ku ba ai kaga ibrahim wata nawa ya rasu wata goma sha bakwai ibrahim dan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama yana da wata goma sha ya rasu kai shiru eh ka fahimci wannan to a na kama yi ma ne kun lura da ke ko to kaga sai ya ce rijal mazaje kaga zai bin harisa ai tunda ya aure ai har ya zama namiji so anar sallam bai kasance uba na ɗaya daga cikin maza shi sa kaga wannan ai tabbatar da cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba uba yake ga zaid bin harisa ba saboda haka ma da zaid da zaid bin harisa ya aure ya aure zainab binti jahsh Allah ta'ala ya kaddari rabuwan auren sai Allah ta'ala ya daura wa manzo Allah sallama aure da Zainab din kaga bayan an haramta an hana abun abun nan a karance yanzu kuma za a yi shi a aikace kullum da ke ko zawajina ka sai maka auren maka da ita insha Allah ta'ala karka bari darasin da za a fara daga sati mai zuwa su wuce kake na ka abin ya shafi sira insha ta'ala eh ya kuma karka tafi wani wuri yake maganar ayat cikin suratul jin yahadi ila rushdi yana shiryawa me fa amanna bihi mun yi imani da shi shine sai ya koma farkon ayar قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد yana wa zuna yana ɗora mutane zuwa tafarkin da yake na daidai fa'aman na bihi mun yi imani da shi yake cewa kuma a cikin suratu yusuf wa qala allazina jamin huma wadda kara ba da ummatin ana unabi'ukum bi tawili fa arsilun yusuf ayyuha siddiq ai karkamanta a baya akwai annabi yusuf alaihi salatu Salam ya shiga kurkuku ya samu mutane guda biyu ko dai akwai yan uwa annabi yusuf na zaman kurkuku guda biyu kullum da ke kun gana cire maganar ya shiga ya same su don wajen khala ma'ahu asijina fatayan tare suka shiga a nasarar qur'ani kenan sun shiga to daya ya ce ya yi mafarkin kaza daya ya yi mafarkin kaza wanda ya mafarkin zai koma ya ci gaba da inni asuru khamra aka ce zai koma ya zai je ci gaba da aikinsa na shayar da sarki na shayar da giyarsa shi kuma eh shi kuma ɗayan da ya ce ya ga ana cin abu a to za a tsire shi to wanda aka tsire aka tsire shi kuma wannan ya tsira kaga shi ne ya tsira to lokacin da aka yi mafarki almalik yi mafarki ya ga abin na eh, shanu kaza ya ga zan abu kaza ake ta neman fassara san <laughs> malaman fada su ya za a yi addu'a ne ya jefa musu tambaya kawai ko ne rigiji ga sai shi wannan ya ce ana kuma zan ba ku labarin wannan mafarkin fa arsilun ku aike ku aike ni shine wa qala allazina jaminhuma sai wanda ya tsira daga cikin waɗannan samari guda biyu ya ce ana kuma ne zan ba ku labarin fasara wannan mafarkin fa arsilun ku aike ni ku ban takarda ina zuwa bakin gate na kurkuku a bani dama in shiga daga can zan fito muku da da fassarar mafarkin gobe tana da ke ko tabarakallahu fikum yake tambayar fada Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina wa ghalif alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir ta ina ce ta taharim ko ta tauba ta taharim ce ko bakin zuwa na ko zuwa zuwa aya ta biyu lokaci ya ja ne yayi ni ban ku tambayoyin ba barwa abin nan Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja jahidul kufara ka yaƙi kafarai wal munafiqina ka yaƙi kafarai da takobi wal munafiqina ka yaƙi munafiqai kuma da harshe tunda malamai abin da yasa suke fassara haka ya tabbata annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yaƙi kafarai da takobi amma ba a rawaito ya yaƙi kafarai da takobi ya yaƙi munafiqai da takobi ba sai dai da harshe isa suke cewa jahilul kufara ka yaƙi kafarai da takobi ka yaƙi mummuni ai munafikai kuma da harshe wa ghaluf alaihim ka tsaurara musu ka tsananta musu wa ma wahum jahannama kuma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir kuma yayi muni daraba Allah masalan lillazina kafaru mar'ata nuhin wa ta lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وكلا دخل النار ما الداخلين الله تعالى يقول ضرب الله مثلا الله يبقى مثالي للذين كفروا قد ودن سي كافرين ya buga misali ne ga imra'ata nuhin wa mar'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut waɗannan kafirai ne su bi kanata su biyan sun kasance ta hata abdeni ƙarƙashin bayinmu ƙarƙashin bayi guda biyu kowace ɗaya ƙarƙashin bawa ɗaya kowace ɗaya ƙarƙashin bawa ɗaya a matsayin aure min ibadina daga cikin bayinmu salihai bayin namu kuma salihan bayi fa khanatahuma sai suka hayince su sai ba su imani irin yadda suka yi ba ba wai fa khanatahuma sai suka je suka yi lalata ba uz billah sai ba su bi addinin mazajen su ba shikenan sai wuta jahannama ita ce makoman su cewar ita matar wane ce ba shi ba saboda tun da aka ce matar annabin nuhu da matar annabin lutu ta yi wuta kaga batun da ce ita ce matar limamin unguwarsu ko limamin garinsu ko mutumin da ke wa'azi shi ita ce dubbe ta su ba kawai ta karatu ta karatu ta ba Allah ta ba manzan Allah yanzu ya rage ni kuma muku tambayoyi duk tambayi da ake bai kun yi tambaya akan abin da ya shafi kawai da tafsir ba sai dai tambayoyin fassara aya kaza fassara kaza fassara kaza kun gane ku barakallahu fikum shukar Allah juhudakum Allah ta'ala ya kara malin lafiya malin isa da bai samu zuwa ba Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sanya kafara a gare shi ya sanya kafara zambe ne da zana Allah madaukakin sarki kamar yadda sanarwa ta sha gabata kuma ina jin wasu sun ga sakon text an gani da yawa da yaushe shiga wuri ku da zana Allah ta'ala gobe za mu sauke karatun mawata malik saboda haka muna sanarwa da wanda yake zuwa tafsiri kadai da wanda yake zuwa risala kadai da waye ya zamana da ya yi kokari ya halarci rufewa din kun gani ko gobe da safe insha Allah ta'ala na karatun muwatta din asabar da lahadi ne kuma da kokarin ji a fara karfe bakwai zuwa bakwai da kwata za a fara karatun dama haka ake ba wai dan yana gobe ne za a fara ba kun lura da ke ku saboda yanzu lokaci ya canza zai karfe shida ma da sauran da duhu ma ba wai sauran duhu ba har shida da rabi sai ga duhu sosai sabanin da kuna jina da ke ko saboda mutum sai ya kokari duk da ba a fara da shi bai zama da an kammala da shi shi ma eh ko ba shi bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik